وذرني بما كذبون أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة saboda wannan ne ku ai wanda duk kike tare da wannan magana har ko kissanan ta annabi salihu zuwa wannan aya mutanen nan sun kulla masa kuma sun yi irin wani mummunan ittifaki a kansa to saboda wannan ne abin da suka yi da abun kafircin ke irin wannan tsanani walam a fi mulkin sa kaga dai wa'adi bai amfana a ce bai yi amfani ba a cikin su da'a alaihim nabiyihum manzon su sai tsine ma wannan abin da ke ma ta kana yi dan tura sai bango aka buga aka buga duk wasu sababu da a gane mutane suka kaje sun gane gaskiya gaskiya ce suka juya ta suka ci gaba da juya ta mai ya rage ile wannan aikin mu dole kawai sai tuda musu kunoti sai dai ce to Allah ka tsora musu abin da yake cikin su mu dai ga lamari nan zuwa gare ka ka hukunta su da abin da ya dace da su فقال رب انصرني بما كذبون ubangiji ka taimake ni saboda abubuwan da suka yi da sun hada maka shafi ai da ihlatihim an halaka su wa khizyihim ad-dunyawi kada ka bar su a duniya su mutu haka kai ka kunyata su ka kaskanta su duniya ta gani masu mara musu baya su masu gani kawai al-akhirah kafin ajal akhirah Allah kada ka bar su sai al-akhirah a'a yi musu daga nan duniya wannan aya ta arba'in ɗaya arba'in daidai zuwa arba'in da ɗaya Allahu mujiban li da'watihi Allah sai ya fadi yana mai amsa roƙon nan da annabi salihu yayi amma qalili la yasbihunna nadimina ma'ana la yasbihunna nadimina za su waye gari suna masu da dama kwanan nan wani lokaci kaɗan ya rage za su yi nadama shi nan kuwa ba je ko ina ba fa akhadathum as-sayhatu bil haqqi la bil zulmi awa ta faɗa musu bisa cancanta halaka su da aka yi daidai al-jaza'u min jinsi da amai labin zulmi ba zalunce su ba al jauri su suka fara cin mutuncin manzon Allah suka wulakanta shi bal bil adali abinda aka yi musu daidai ne wa zulmi kimin Akwai batubur fa'i ha. Sawa ta fahimtu ba a hala an home. Wani akhiri he, su hala kufa su ka tsin suke allahumma guda. maice su tattaka ka rairayin shi ya yi yabatan. Bikin jirati guda a Isira'i Kaman ainihin cokali yayin da ke kan ruwa. Albarka, wajen ke gefen da shi fili. janabatil wadi hajjul farabi wa qala fil ayatil ukhra aw ni aya wa tikhili da allah na ta inna arsalna alaihim sayhatan wahida fa kanu ka hakimin mutafar inna arsalna alaihim sayha tawa muka aiko musu da guda daya kai musu guda ɗaya tak kai musu tawa ya take ya take allah ko isan wani kara ne kawai suka je sakano ka hakime suka zama fatakku kaman ciyawa al mota zari wacce take cikin kewaye wanda dabbobi suka tsaka ta suka kare da yata suka zama kaman ciyawa tsaka tsawa wannan tsawa ya take aka fatattake mutum ya kumbura ya fashe kai ma ya dare saboda ainihin tsawon fa bu'atan liqaumin zalimin ni sarrahawa da nisan rayuwa da nisan jin kai ya tabbata ga azzalumai utubi'u ma'a azabihi al-bu'da utubi'u al wal la'nata ma'a azabihi an biyo su da nesa farwa da kora tare da kuma yi musu azaba ko a duniya akwai maganin a ce a kore mutum sannan a kama ya masa hukunci an kore shi daga aiki amma korar ba ta isa ba an bi shi har gida an kama shi an karɓe abin da aka karɓe daga nan kuma aka kore shi kila wani sai ya firzin kafin a sallame shi yanzu akwai kora haka akwai kuma kora bayan ta da azaba wajen min al'alami da kuma zargin mutanen duniya duk mutanen duniya sun taru suna la'antar su na kirki fa ma'a alaihi wasu sama'u wal ardu وما mun منكرين sama ba ta yi kuka a kansu ba ita kanta sama ba ta yi complaint din su ba domin sama ta kan yi complaint din wani ya mutu saboda kullum nan ake wucewa da azumin sa ana wucewa da kiyamun sa ana wucewa da sa ana wucewa da sa yau an gaba a gan shiwa ta yi ya mutu Allah sarki Allah ya ji kanwa Allah sama tana mutum du'a'i mala'iku na mutum du'a'i wurin da mutum yake sallah yana complain yau shuru ban ji motsin wani ba yau ban ji motsin wani ba ce na a wani ai mutu to su babu wurin da yake masu kuka dama su sharri ne a bayan kasa inda suka aikata sharrin wurin na Allah wadarai ɗakunan da suke fasadi suke shaye ɗakuna na Allah wadare ba halitta ne don a yi wannan fasadi a abin nan ba abin suna kuka kansu suna la'anta su amma wannan ba mutanen kiri da sama da aka yi komplain din kafin da yake wuce ta wurin da kafa zama kanu mangari na ba su kasance mutane da ake kinkirta musu ba lokaci ya riga ya yi haƙurin allah ya ƙari na ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم حقبا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون bayan abin da ya gabata na labarin annabi salihu da mutanensa da irin yadda suka tare, wanda yake nuna mana sakamakon duk wata al'umma da ta karyata manzanni wannan shi ne sakamakonta wato duk wata ƙissa da aka zo da ita a alƙur'ani akwai sakon da take isarwa wannan ƙissa da ta wuce tana nuna mana ainihin aƙiban masu ƙarfi da suka karya a addini su ne ƙarshen da suke karyewa mummunan karyewa ta ƙarshe bayan wa'incan mutane min ba'dihim sun eh, ma'anci ana koronan akari na sannan muka tado da wasu al'ummu da yawa bayan wa'incin matar ziku min ummatin ajalaha ba min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta riga ajalinta mata komai sai lokaci ya yi yadda mutane suke so ba haka za a yi ba yadda Allah ta'ala ya tsara haka za a yi duk da kuka kai da san a wata al'umma ta halaka ba za ta halaka ba sai lokaci ya yi amin ummatin babu wata al'umma tasbiqu ajalaha da za ta riga ajalinta ta mutu kafin lokaci ya yi wa ma yasta'khiruna kuma ba a ta musu babu wata al'umma da halaka ta zai zo wani abu ya zo ya hana wato al'amura gabaki ɗaya na hannun Allah mata a kana wa ma lam yasha yakun ثم أرسلنا رسلنا تترى bayan nan muka shiga aiko manzoninmu ainihin jama'a na bin jama'a tara manzo bayan manzo kullama jaa ummatan ummatan rasulaha kadzabuhu kuma halin mutanen iri daya kullama jaa ainihin umma duk lokacin da aka zo wa wata jama'a rasulu a wato manzonta kazzabuhu sai su karyata shi kai kake suna wa juna wasu a ne wa ba a ba'dan kuma ka biyo fashi da fashi kuma an suka karyatan a yi musu abun da ake waɗanda suka karyata wajen allahum hadisa mu kamashe su abun hira za ji labarin ce an yi kaza an yi kaza sabodan nisan rahama ta tabbata li qaumin la yu'minun to dai wannan aya ta 40 da biyu har zuwa 43 ai ba an sha'ana min ba'di ha'ula'i al-mukaththibin al koronan akharina sannan muka tado da wasu jama'a daban bayan waɗannan masu ƙaryatawa tangararrun nan kullu ummatin fi waqatin musamma wa ajalin mahdudi Ka lokaci ɗaya suka kowace al'umma sun zo a cikin wani lokaci da aka faɗi kuma da ajalin da aka yanke musu in ya tare sai a kawar da su su su sauke tasowa la ta taqaddamu anhu wala ta ta'akhkhar ba zuwa kafin kuma ba in lokacin ta yayi ba ta jinkirtawa al'amura a hannun Allah take wa arsalna ilaihim rusulan mutatabi'atan la'allahum yu'minuna wa yanibuna ka dinga aiko musu da manzanni jere sare mutanen nan za su yi imani Allah su koma zuwa da Allah Ya al-kufru wata at da abal umam al wal kafarati bugati kafirci bai gushe ba karyatawa ba ta gushe ba a sai ta al'umma masu sabon Allah duk mai masu sabo to ko suna da wannan taurin kai suna da wannan karyatawa wal kafarat al kullama jaa ummatan rasuluha duk lokacin da manzon al'umma ya zo musu kazzabuhu ma'anna kulla rasulin yafi tare da facewar kowanne manzo da ake aikowa yana zuwa minal ayati da alamomi da mu'jizozi ma yu'minu ala mithlihi al-basharu kuma yi umin albashiru ala misalihi abun da ɗan adam kan yi imani da kusan kwacinsa kowanne manzo ana ba shi abubuwa na ainihin burgewa na wannan zamanin ɗin wanda ake imani da shi idan zamanin eh, annabi zamanin sihiri ne sai ka ga Allah ya ba shi mu'ujizar da ta shafe dukkan sihirin zamanin idan zamanin annabi zamani ne na cuce-cuce sai a turo da manzon da yake maganin cikin wannan zamanin da a ce gaskiya ne da a gari gaskiya ne ko kariya ne a ce a wannan zamani akwai gaske ne akwai kaza to yan manzo zai zo zai zo ce ga maganin abu duk da yanzu ma akwai maganin abin ki ne dai kawai akai wanda ba za a saurari mutane ba daga zamanin annabi da adari musa zamani ne na sihiri ka duba allah ta'ala turo shi da abin da ya shafe sihiri ba wani mai sihiri da ke motsa zamanin sa zamanin annabi isa zamani ne na cuce-cuce zamani ne na magunguna duba annabi isa ya zo da magungunan da suke maganin ciwon da ya fi ƙarfin magani ya fi ƙarfin eh, magani shi zo da maganinsa kutursa da makanta da mutulan ido zamanin annabi muhammad da yake zamani ne na ilimi sai aka zo da ilimin da ba ilimi duk wani abu da mutane za su kawo shi a duniyar nan a ko a gwada da ƙur'ani sai ka gana alƙur'ani ya fi na kowanne ya hadi lillafi hiya aqwamu illa kawai yanzu musulmi bai da ƙarfi ba a barin sa ya faɗi nashi kowa zai zo ya tallata addinin sa amma banda musulmi banda musulmi da isan daman su da agonsa in ma za a samu musulmi zai dai a nemo wani narakakke narakakke sayayye da zai faɗi abin da ya ga dama ya tashi abinsa ba wanda ya masu masa amma babu wani abu da za a zo da shi face katar a alƙur'ani akwai ninkinsa bude buɗe duniya ido sai dai a lokacin da za faɗi tarihi bal mujarradu da'awatir rasuli wa shar'ihim kai koda ba su zo da mu'jiza ba tsuran kiran manzonin da shari'ar da suka zo da ita ya dullu ala haƙƙiyati ma ja'u bihi yana nuna cancantan abin da suka zo da shi aka ba'ana aya arba'in da hudu ba Allah ce fa aka ba'ana ba ba'ada muka biyo fashin su da fashi bil hilafi falam yabqa minhum baqiya ba sauran wani barbaci da ya rage duk wani wanda ya karyata sai da ko Allah ya saka masa da sakamakon karyata wasu wa ta'attalat masakinuhum kasashen su suka rurrushe min ba'dihim waja'alnahum ahaditha yatahaddathu bihim ana hiyar da su eh, man ba'dahum da bayan su wa yakununa ibaratan lil muttaqina suna zama abin wa'azi ga masu takawa wa nakalan lil mukazzibina azaba ga masu karyatawa wa khizyan alaihim maqarunan bi azabihim irin ya shi aura ina na marudu Allah ji kan iyaye mu kullum kuma ke nan kuna da ce ina fir'auna ina hamana ina karuna eh tambayan sai bai ce duk sun mutu to ma hiya min zalimi na bi ba'id hudu ba ce ainihin mai tunatarwa in kana jin mulki ina fir'auna in kana jin kuɗi ina karuna in kana fama da fadanci ina hamana in kana jin da sarautar duniya ina namarudu ina namarudu ana ta ne ɗaya ne daga cikin armen da ya mallaki duniya gaba ɗaya ina ina yau a kasan ba a iya bambance kasan su daga inda kasan illa in an koma tsohon tarihi za ta yi eh, an yi wani mutum ainihin daga cikin mutane biyu da suka mallaki duniya akwai na marudu ba ta da dalilin ba saboda la qaumin la yu'minun nisan rahama ya tabbata ga masu banda mutanen da ba su yin imani ma asbahum ya siya cewansu wa ta'afallahum da halakansu ما أكثر صدقتهم يا حصارا شنكين صدقتك يا دنيا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا sannan bayan dukkan abin da ya gabata komai ya nada katsam aka sake mutane suka ƙara suka sake kuma muka turo annabi musa alaihi salatu wassalam

Eh, sai <laughs> shi za ka yi jin haka yake yana gaba ثم أرسلنا موسى وأخاه قارون لآياتنا da muke zaune wato ikon Allah Allah bai aiko annabin haka hannu rabbana hannu rabbana a sai da aka aiko su da ID card ba wannan ID card wanda ya sa maka hannu wane ne ba a'a wancan ID card mai sama da ƙasa ne ya sa a nan irin wani ID card da mu'jizori A ya zo ya kawo fir'auna kaza kaza a eh, fir'auna ce ina dalili ina ID card da kuma kawai card irin wani ID card sandarsa ne kawai yana jefa sandarsa sai ta juyi ta zama irin wani kumurci ya kwanta ya tashi ya kwafa kai ya juya ya murta ya kasa duk ke za ka ne shi kenan ita da wani kisgo hannunsa daga cikin wuya riga su hannu ya zama tal haske kawai kuriyar ke ma wannan shi ne alamomin mu guda ayoyin da yawa amma wannan daga ciki wa sultanin mubini da hujja mai ƙarfi wanda bai yiwuwa mutum ya karyata wannan bai yiwuwa ya karyata har ya hawa lafiyar auna yace oh sai matashi ne ka iya dabo za mu tattaro yan dabo irinka wannan ya rige naka ka zaɓi rana ya ce ka zaɓi ran da kake so ka ko taro sai kenan wannan ya zo da kututtunansa ya zama waye wannan ya zo da igiyarsa ta zama wani ne wannan ya zo bayan dai dogon abin nan lokaci guda sanda annabi wasa da igiyar fata ta bi su ta tattare ta haɗe su duka ta koma ya zama maciji babu komai a cikin yanar ki masu sihiri gaba ɗaya suka yi imani nan ne ya haukace irin haukan su ya fa to ai ba ku shawara da ni ba to ai ba mai mitin ba to ai ba a tattauna ba ya za a ku imani haka gaba ɗaya ba ku zo kun dawo daga gare ni ba ni na tura ku ba yana yi wa dama plan ne plan da kuka yi ya zo juyin mulki ne mulki da ke nema zama a gari za ku bar shi mulki ya fi kusa kama mulki a faha da umba ba za a canza ko dan take sai ke mutane shanu ne suka juye suka biyo annabi gosa za ka yi juyin mulki za ka yi juyin mulki ni ne ma mai juyin mulki na zo in shirin da kuma mai da fiye da za ku samu aljanna shi zan muku juyin mulki me zan yi da mulki kai kake bauta mulki to dai karshe ainihin sultanin mubin ila fir'au wa mala'ihi da majalisar fir'auna al'ada fir'auna da majalisar nasa fasfas baro suka girman su girman kai mutum ba girman kai na hana mutum din gaskiya girman kai na halaka mutum kano hauman halina mutane ne mutanen su da mutakabbiri ne ai ku duba farko abin da aka saba Allah da shi girman kai shi ne shaɗan akbara ka na nazika kafiri su kuma ka duba ko a yau abin da ke hana mutane imani girman su ko magana mutum yi gaskiya sai ce mai magana nan ina ne zan? mai magana nan meye kwalin da yake dauke da shi mai magana nan ainihin yaya yaya a'a ba a duba maganan gaskiya ce ko gaskiya ce ba qalu ana umenu li ne mitina? Allah sarki mun yi imani da mutane irin mu ga wannan auren su mutane irin mu hujja ce bai kamata ba suka ƙara na biyu wa kawo qaumuhuma lana abiduna kuma mutanen mu ma sune leburorin mu wa qaumuhuma abiduna lana ai mutanen mu ke suke a kasar nan mu ne masu mulki wato kullum shi attajiri shi kullum mai mulki bai yadda akwai wani sai shi ku talakawa haka za ku ci gaba da zama talakawa ku zama tamkar tsafi wato garken dabbobi mutum ɗaya koroko ku dinga ba wanda ya isa yi magana shi kaɗai zai magana shi kaɗai zai zartar da abin da zai zartar a komu kuma nan ha'a da ke da haka tofakan ke nan ba za su yarda ba matacciyar hujja guda biyu a ba libasarai ne mislina a kawai wa qawmuhuma ta abidu ne, wato kifta istifhamu inkari tambaya ce ta nuna ai bai kamata ba saboda haka nan suka ga hujjojin nan guda biyu sun ishe su sakazzabuhuma suka karyata su sakano min almuhlakina ka zama uku daga cikin halakakku wannan ita ce aqiban duk mai girman kai wannan ita ce aqiban duk mai karyatawa mai karyata gaskiya da na آتينا musal kitaba ai mun ba wa musa littafi duk da ana kallon shi din eh, talaka ana kallon kabilarsa ba komai ba mun ba shi sako la'allahum yahtaduna sa'arin ko fa marra alayya منذ tawilin طويل كلام لبعض العلماء شنو ko wato marra alayya Manzu zaman munzu zamanin tawili tun lokaci mai daɗewa marra alayya kalamun wani zance zai wuce ni libadul ulama'i wato malamin ke ba da labari wata rana yana zaune dai tuntuni ya taɓa jin wani magana ya taɓa jin wani labari wani malami la ya hadaro nil a ana ismahu sai dai sunan malamin yanzu ba zan iya tuna shi ba wato sunan wanda ya faɗa masa ɗin da ya kamata ya ce shek ne wa huwa annahu ba'da ba'ati Musa zo nuzul taurata. wa huwa ne ainihin maganan ɗin da ya din annahu labarin da ya zo masa ɗin da dadewa annahu ba'da ba'ati Musa bayan aiko annabi Musa wa nuzul taurata da saukan taurata rafa Allahul azaba anil umar Allah ya ɗauki azaba daga al'umma ma'ana azaban halakarwa gaba ɗaya ka gane shi ne labarin da malamin ya zo ce labarin wani malami da duk da ya taɓa gaya ne haka bayan an aiko annabi musa ba a daɗa aiko da wata azaba ta halaka al'umma gaba ɗaya ba shi ne ɗan gefe ai azabul istiqali asabar tumɓukewa wato irin azabar da aka yi wa annabi lutu kenan aka halakar da su gaba daya ko azabar da aka yi wa muta ba annabi lutu aka yi ba mutanen annabi lutu da azabar da aka yi wa mutanen annabi nuhu ba a yi na wannan azaba ba ba wa shara'a lil mukazzibin al mu'anidin bil jihadi wa shara'a sai aka yi bayan an daina halakawa ko sai aka yi umarni eh, eh, aka yi umarni lil mukaddibin al mu'anidin bil jihad aka yi umarnin jihadi wa shar'a bil jihadi tun bayan ko annabi Muhammad aka ara jihadi ga masu ƙaryatawa kan galarru maimakon a halaka su to sai a turo masu lankana musu darasa walam adari min aina akhadahu shi wannan labari ni ban san a aina ya samu wannan labarin ba shi wannan marubucin shi yake labari an kace labari to amma ba tuna mutumin ba to sannan kuma abu na biyu bai tuna bai iya gano a ina ya samu wannan hujjar ba eh ina ya samu hujjar ba a ƙara halaka wata al'umma ba bayan annabi Musa. Ba a ƙara halaka wata al'umma ba bayan annabi Musa. Daga lokacin da aka saukar da wannan littafin aka ba da umarnin a yi jihadi a karanta. A karanta. To, amma labari ya yi. Kuma labari ya tuna labari yana rike da labari. Sai dai kashi ina ne aka yi baɗin wani labari. salam ba ta su hadhihi yin ayati da na tsaya nai nazarin waɗannan ayoyi wani ayoyi na wannan suratul mu'minina tun aya arba'in da biyar zuwa arba'in da tara kuma kun yadda ake tadabburi yana da wancan labari ya tsaya ya je ya dawo ya shiga ya fita ya yi kasage ya juya ya dawo ya yi tadabburi ya ce to lokacin da ya tafa lamma ta dabbar su ayati ba al'ayati da fi suratul tare da wasu ayoyi a cikin suratul kasas na annabi musa ne ta bayyana li wajhuhu sai na gano hujjarsa da wa'annan ayoyi da na hissan annabi musa sotul kasasai ya haɗa wa'annan dalle ya tabbatar da tun lokacin da aka saukar da littafi wa annabi musa daga lokacin nan ba a sake halaka wata al'umma da sai taurin kai ba halakarwar gaba ɗaya sai dai a turo musu masu wasu amma hadhihi al-ayat amma wa'ina ayoyi yanzu da ke gaban mu فلأن الله ذكر الأمم المهلكة حي الله يا أمتي الأمم دعك على كركو أبايا النبي آه، نو متانين النبي نوح متانين النبي صالح متانين كذا متانين كذا أن كاوس المتتابعة جماعة بين جماعة الهلاك أما دعك ذو كنن سيكي سيا ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم ya turo annabi Musa bayan su wa anzala alayhi taurata fi hal hidaya linnas ya saukar da taurata ga annabi Musa a cikin taurata nan akwai shiryatarwa ga mutane akwai shiryatarwa ga mutane tunda mana akwai tarbiyya akwai kiran yadda za a tarbiyyanta da mutane kusan kamar lokaci in an wa mutum yadda ya bi da ziyara bai kai ganewa ba amma ka ce har ka gamsar da ba to in ya zo ya zo kenan wala ya ridu ala da kofar auna ba mamaki wani da nan ke da kusa ba dama ya tambaya shi ma ya tambaya sai ba da amsarsa ainihin bai mai da ma'ana halaka fir'auna bai soke wannan ra'ayi ba wani ya ce ah, to ai ga fir'auna an halaka shi cikin fir'auna ba eh, annabi musa ka turo gare shi ba an ce tun da aka aiko annabi musa ba ƙara halaka ne ba to fir'auna fa fa inna hu qabla nuzuli tawrat ayya halaka da kafin saukar da tawrat ba sai da aka halaka shi ba ka dubi suratul baqara suka tsaka rafi suka ce ga ma kaza kamata ma ɗauki dogon lokaci sannan ya ce ku jira ni zan yi tafiya ubangiji na nema na sannan ya je ya zauna zaman da yi sannan aka yi kasa, an hada ka fir'auna ne kafin taurata don haka na kawai kenan ba a zaba istikale ni ina mace sai sai ku fir'auna ka ai jama'an sa aka kwashe ba garin aka halakar ba ko jama'an aka kwashe daga inda ake kamar wani sab aka kane fir'auna da rundunonin da masu taurin kai waɗanda yake ji da su ina aka kwashe kaje alaka alaki to amma dai mu tsaya kan hujjar malam an yi shi ne kafin taurata alkalamu wa bai wa amma ayatul lati fi suratul qasas amma ayoyin da ya hada da wa'annan da suke cikin suratul qasas fa hiya sarihatun jiddan a fili maganan yake kaga kenan nan ma akwai wani abu da ya kamata matasa su tunani ba mamaki ka ji wata magana daga wani malami na sunna ka san inda ya dogara ba a kai ka miƙe ka ce karya ne ya kamata ka basta in ma ba ka kawo ta bala ya kawo magana kaza amma ni ba san inda ya dogara ba ba san inda ya dogara ba ka kenan ba sai ka aiki da ita ba amma dai ya ce an yi kaza ballan suna irin wannan magana ta tarihi an yi kaza an yi kaza barka mai ta ce wa an yi kaza ina aya ina hadisi babu wannan magana sauke take a a batta in ba ka gane ba Allah sarki wa sai mai yana sharhin eh, fatawul mafi sai ce nan mallan ya ce a cikin matsalolin nan ya ce matsala kaza kaza ko kon san mallan Allah ba shi fasaha Allah ba shi kwakwalwa Allah ya ba shi hangen nesan da za mu da shi in wannan matsala kaza ike nufi kaza kaza kenan in kaza ike nufi kaza kaza kenan in kaza ike nufi kaza kaza kenan in kuma menene ike ba aka ce mu dai ba mu sani ba kun san ba na fahimta ba abun nan la iya eh, wani zai gano amma ni iya abun da na fahimta kenan mu wuce ta haka ake wa manya ba ka tashi ba kana karatu kawai kafin ka karanta ma matsalan ka yi naƙali ka karyata ka tattake ka soke larabci ka soke menene ka soke waye ka dammara ka hautsina ka yamutsa ka jigulgula ka yamutsa ka watsar kai ma Allah zai kawo wanda zai maka haka kamata dinu kibani amilin nasu bil khairi cikin yaran da kake koya musu wannan abun wani yaron zai tashi shi kuma wata rana a kanka ka zai rama ya Allah ta'ala ya turo shi ya rama wa waɗanda ka yi wa haka lamarin yake kamar ga shi yana tare da maganar da daɗewa hatta kai ya manta wanda ya faɗi magana amma maganar tana ƙwaƙwalwansa amma yanzu da ya karanta ayoyin na ta dabbare zo masa ya haɗo da wa'incan ayoyi sai ga gaskiya ne mutumin nan ina ga anan ne in ma ba da nan yi hujja ba ni na ga gaskiyarsa ta dalilin fiskan wa'annan ayoyi Allahu alam fa ya sarihatan jiddan wa innahu lamma zakara hilaka fir'aun lokacin da ya ambaci halakan fir'auna qala wa laqad ataina musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula wa sa'ira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun walakada atina musa alkitaba tabbas mun ba musa littafi alayhi salatu wassalam min ba'di ma halakna alquruna alula bayan da mun halaka qurunun da suke tsata dosa basaira linnasi mai fahimtarwa ga mutane ainihin wannan littafin wa hudan littafin Musa ya zama littafin tarbiyya a wancan lokacin kafin zuwan annabi Muhammadu wa rahama littafin ya zama littafi na jikai littafi na ainihin fasaha la'allahum yatadhakkaru wala yake kun ganin fa hada sarihun annahu atahu alkitab a fili magana Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa littafi ba a da hilakil umamin babiya bayan halaka al'umma masu taurin kai wa akhbara annahu anzalahu ba lin-nasi ya bada labari ya saukar da littafin nan ani basaira mai fahimtarwa ga mutane wa hudan wa rahma wa la'alla min hadha ma zakara Allah fi surat Yunus zai iya yiwa daga wannan ya zama abubuwan da Allah ta'ala ya ambata mana a surat Yunus min kauli thumma ba'athna min ba'di daga nan muka aiko da rusulan manzanni bayan annabi Musa ai min bayan annabi ba'di rusulan ila qaumihim نوح bil إلى suka zo musu da dalilai. وما كانوا ليؤمنوا بس كفنتي ما سو إيماني با بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين هكذا مكيشافي مدنكري زكاة من تحدى duk bayanin da za ka masa sai dai ka ji dai ji kawai sun ba ba'asna min Musa bayan nan muka aiko da Musa bayan su Harun ayat wallahu a'lam ya ga alkalam magana kamar ya fita daidai ko sai aya ta arba'in da biyar a cikin sautul mu'minun fa qawluhu thumma arsalna musa ibn imrana كلمة الرحمن وأخاه هارون حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجابته له bayan duk abin da ya gabata sai muka aiko da annabi Musa ɗan Imrana mai magana da mai rahama alaihi salatu salam ah, wa akahu haruna kuma tare da ɗan uwansa haru hina sa'ala rabbahu lokacin da annabi Musa ya roƙi ubangijinsa tabaraka wa ta'ala an yi shirikahu ya tara shi da ɗan uwansa fi amrihi fa ja masa ulahu to wannan shi ne ƙarshen yan uwa kafin babu hasada a zuciya annabi musa a inda an baka shugabanci gaba ɗaya ka ce ya allah ka sa ɗan uwana nima yadda ka aiko ne ɗin nan to allah ka sa ɗan uwana ma shi ma haɗa da shi ka ba haɓaka sai ka dubi da akwai abun da za a koya a nan wato ɗan uwantaka a ce ka samu a baka sun ka ce kana da ɗan wake ma a bashi to ba sani ba sai dai sabon mazan Allah su ne kaɗai nake ganin suna da irin wannan tunanin ka dubi kishi irin da mata mace tana kishin ake mijinta ya yi aure duniya amma su ko matan annabi duk kishin su sai ta ce to yadda ka aure ni ga ya ta haɗa ce ce da ban yin aure yanci sai ba dama bai halatta ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba to ai labari ne ke yanzu kina son aure yanci wanda take daga wani wuri sai eh, to muna da labarin za ka yi aure mu ni da ka je ka kawo ta ba kwanda yar uwa ta ba wacce kuma ta ta same ta ce to yanzu na ji labari an ce kana so za ka tafi aure ta kan wata yana so a yi haka ai yanzu aure in jin aure yi yake a ah to daga jika aure wata fa mai yar uwa ta haɗa nan tunanin da za ka ce kai wa'annan mutane su daban ne suna da son juna ya ce fiyayyen wanda nake so yi tarayya da ni to ɗan uwana yi tarayya da ni kowa ya zo ya samu amma ina son ɗan uwana ya kuka duba mu kuma rayuwar mu hausa ba idan mutum ya samu bai kaunar ɗan uwansa ya samu ko da ba fana ka za a ɗauka a bashi ba a inda aka ɗebo aka ba ka fa shi nan za a ɗaya ba a bashi amma ka ji labari sai ka burkuta hanyar shi in kujeru ne ga sunan barkatai kujeru wannan kan wannan wannan kan wannan amma ka ji labarin dan uwanka ya hau wata kujera to lokacin da kayar baya har kada za ta tashi da zai a ce dan uwanka kwanda a kisa da shi a kawo wani baƙin ciki yana nan ga ma'aikata An ka kana magana da su al'amarin ba sai ka ɗauko mutum ka kawo shi ka tallafa shi kaza in aka tsanci in aka yi maka zagon kusa ka bibiya sai ka tsara wannan naka wannan yaron da ka ɗauko ka kawo ko mutumin nan da ka tallafa aka dawo da shi wannan ofis shi ne ike diddiga ba yan kasuwa tana nan mutum na harkokinsa daga lokaci guda ya bi ta sama ya bi ta ƙasa ya yi kwance kwance a kwashe na kwastoma ya ya ba kawo. bakin suke wannan bai san wannan ya sake rumfa wannan bai san wancan ya sake rumfa da haka kwanda sun rasa wai uwa uba baru alladhi la sahila lahu malamai Rasulullah ba malamai ba haƙƙal majirai. Bakin suke wa juna. wannan bai san makarantar wancan aga wannan bai san wa'annan jama'a da suke gaisawa yau in kuka gaisa da ɗalibin wancan daga nan sai ya bi shi ya ce masa ka ya hasara wannan famo gun mutum ne zai halaka ka saboda hasara kawai bayan al'umma ga sana'an ka su da su da dubbatin al'umma kai miliyoyin al'umma ga sunan ba su shirya ba amma wannan na bayan ciki don me za ku gaisa da wancan don me za ka na ga alaji ka gaisa da wancan mutum ka ya tara da shi ba an ta wallahi ai asara bayan ciki da ka san mu a ruwa ake shan shi kamar sai da da aka sashi aljama aka ɗebi bakin ciki da aka sa cikin kashi da dama da da aka kwafa sannan aka hasar yan ciki ya suna bakin ciki wajen mai, yan ciki ɗaya wa da wa da ƙani za gani wannan bai ƙaunan wannan ya ɗaga da sanaƙe alhali mukaman nan ga sunan karkatai ɗaukakan nan ga sunan ba ka kai ƙarshen ka. amma bakin ciki bakin ciki bakin ciki wai hatta a kare magana a ce alhasudu la ya sudu duk wani mai bakin ciki Allah bai daga shi kuma duk mai bakin ciki sai ya mutu da bakin ciki domin kullum wanda kake jin haushin nan kana jira ka ji an ce ya tun tsoro kafa sai ka ya Allah ma ya wuce inda yake sai ka tara kana tsammani nan lage-lage ya kusa karyewa sa gani wani abu ya tsoro da kafa ya sake amati ya sake karfafa fi sannan kuma sakamakon hasada ɗin yana cin auren Allah wanda hasada tana cin alherin mutum kamar yadda wuta ke cin fankate sau da kana amma ku dubi annabin wa an turo shi an ba shi annabtaka ko ne aka yi magana da shi a ɗan ƙonan yake cewa ya Allah ga ɗan uwana ashirikhu fi amri haka ce ayar kalma da kalma ya roƙo annataka wa ɗan uwansa amma wannan karatu wannan ya kamata ya zama darasi rayuwar annabi Musa a gare mu bayan annabi na cewa dukkan mutane ne kullu min adam wa adam min turab yau ce zaka wani mutum bakin ciki caro bi ayatina mu mu addalati ala sidqihima mai nuna alama mai nuna su wa sihhata ma ja'u bihi da ingancin abubuwan da suka zo da shi wanda ayi wa sultanin mubini bi hujja bayyina min hima, hujja mai karfi da ƙarfinsu min ha. يعني من قوتها bayyana, عفوا حجة بينة إلى مبين إن من قوتها أن تقهر القلوب daga ƙarfin wannan hujja ta karya zukata ba ta karya gaba ne ba wata ta tasallafa alaiha ta mallake zuciyar likuwatiha fatan kada laha kulubul mu'minu zukatan mu'minai su ta a gare وتقوم الحجة حجة تثبت البينة على المعاندين حتى كنغرروا وهذا كقوله أي وانا كما بدين الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات tabbata mun ba wa Musa ainihin ayoyi tara bayyanati duka waɗannan ayoyi suna bayani gaskiyar annabi Musa ولهذا ولهذا رئيس المحاندين عرف الحق وعاند سبو دوانا نيشو جبن كان على روفي الأونا كينا يا يا سنجتيا يا يتحكي كثير فاسأل بني إسرائيل كم بني إسرائيل جاءهم بتلك الآيات لو كتندا النبي موسى زومس دوانا آيات البينات فقال له فرعون يمكن لم فرعون أي شيء مثلا إني لأظنك يا موسى مسحورا زتونا بك يا موسى أن فيه الجيكا خاف أبو مطلع أما فيه إلي بس في ياسا كما يتفو أخفر يا وانك عن إلي فقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بالطائرة وإني لأظنك يا فرعون مصبورا akan Muhammad da masa kada wai da kada alinta kai dai fir'auna ta sani ma an zara ha'ula'i ba wanda ya saukar da wa'annan mu'ujizozi ba wanda ke da ikon saukar da wa'annan ayoyi ainihin illa rabbus samawati sai mahalikin samai da kasa mahalicin samai da kasa basa'ira ga shi ayoyin su fahimtarwa su duba lokaci guda masu sirri na suka gane gaskiya wa inni ila azunnuka tsammani na da kai fir'auna ya fi fir'auna burin halakakke ne kai baka da rabo shakiyin anta wannan rabo ne kai inda kana da rabo da ka gane da ka bi amma ka ga mutum ya gane gaskiya abun nan gaskiya ne ke ha isa kuma shure shi wa qala ta'ala wajahadu biha sun karyata ayoyin amma wasaita an anfusuhum ran su ta gamsu da shi sun man kisa su ka kawo oluwar yau da dama za ka samu tare sun san abin da wani ke faɗi gaskiya ne amma ba za su bi shi ba don zalunci ba za su sallama ba ba za su yadda da duk abin da gina ba wa qala huna thumma arsalna musa wa akahu haruna bi ayatina shi ya faɗi anan aya ta arba'in da shida sannan muka aiko Musa da ɗan uwansa Haruna da dokokinmu wa sulfanin mubinin da hujja bayyananna mai kanya zukata ila fir'auna wa mala'ihi wa mana irin su hamana wa gairuhu min ru'asa'ihi fastakbaru sami'an kenan suka girman kai كالعادة تكبروا عن الإيمان بالله سكي جرمان كي دقى إيمان إذا الله واتكبروا سكا جرأ جرمان كي على أنبيائه فكانوا قوما عالي فرعون متانيسا متانيني ما سجرمان كي وصفهم وصفهم العلو شكا سجرمان كي والقهر دزالون كي والفساد في الأرض دزالون da mulki irin na kama karya diktaturi wani hana sadara min humul istisbaru saboda wannan ne girman kai ya dinga zuwa daga gare su sun da sufan su dama girman kai ta kuma mai girman kai mai sufan girman kai mai girman kai amma su halun lahu da duka gairu mustaktarin minhum wannan ba abun mamaki ne ba daga gare su aya ta arba'in da bakwai قالوا كبرا وسيحا وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويها حتى نصفك سبو رجيل منكي روحه سينتيها سوء لكنسو وتحذيرا لضعفاء العقول ده درجة مطلون عن كل وتمويها دقد بالي وتولن كيلوا ana le li basaraini mislina kaga wannan na hujja nan walan ke ruwa ce kama ho man ho irin maganan na kafin su Sawa an bi sawa sawa'i daidai da ho buka qulubuhum zukatansu sun yi kamance ce ne yake kufri fatashabahat aqwaluhum yasa maganganun su suka yi kama da juna wa af'aluhum ayyukan su suka zama iri daya وجحدوا منة الله سكترية كوتر الله عليه ما بالرسالة فمو صدقا sai hujjar su tafi wa qaumuhuma ai banu isra'ila lana abidun baki ma mutanen su ai Musa da Haruna banu isra'ila kenan abiduna lana ai mu'abbaduna wa'anda ake bautatawa sune bil a'mali sune leburorin kisan su ne lodi su ne noma su ne fakkare su ne ayyuka masu wahala shafa su kuwa ake sai dai su yi wanka a tattara musu kuɗi da hannun talakawa a dinga raba musu kawai suna gayu a gari da amali wal asgali shaqa da aikace aikace masu wuya كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم يا بنو إسرائيل ويا مسلمي مع النبي موسى ده بيا النبي موسى ku tuna ni'imar Allah ka san mutum kamar ta idan ka sha wahala ka sha wahala in mutum aka yi masa buɗi sai ka ya manta sai na kun min ɗali fir'auna muka tsere ta dako daga mutanen fir'auna ya so mu na kan su al'azabi suna tsantsana muku mummunan azaba sai za ka duba ko da wannan munan da muka yi kafin mu samu masallaci na mummunta mu je nan a ce mana kaza muna karatu a yi mana kaza muna karatu a ruwa muna kata menene ko yanzu sai ka kawai mutum ya shiga masallaci wai a buɗe fanka a buɗe fanka ka manta inda kake sallah a ruwa ka manta inda kake sallah a rana ka manta inda kake kaza ga wunduna tabta tabta ga wane ne mai amma haka a buɗe fanka babu fanka dinga tsace cire hula ya aje wannan rashin godiya ga Allah yake hakumanta to amma nan ainihin ana ɗanɗana musu mummunan azaba bana akum ana yayyanke 'ya'yanku. yau kafin sun fir'auna ma ku. yanzu ba ƴaƴan ne ba cewa ake cewa a zubar da ciki an wuce azaba fir'auna a'a a zubar da ciki kada a yi ƴaƴa da yawa su zo mu ci abinci tare mu ƴaƴan mu a bari amma ƴaƴan talakawa a kashe su to zubar da suke in kuka yi ƴaƴa ba za ku iya tarbiyyan kawunan ku ba idan bihuna abana aku wa yastahayuna nisa'akum suna raya matan ku saboda su kullum mata suke fifitawa kan maza wa fi zalikum bala'un min rabbikum a wannan akwai jarrabawa daga ku, azibu mai girma akwai ni'imar da Allah ya muku kaifa nakunu tabi'i da fadu? an kunna matabu'ina su su fir'auna kenan da mala'un fir'auna sake yaya za mu zamo masu da'a mu mu zama mabiya bayan da mun kasance waɗanda ake wata ko kuma lana abidu wa kaifa yakunu a ru'asa'an alaina ya za a waɗannan su zama shugabanni a kanmu ba fa an ce za a karɓe taskan haraji ne ba a'a kawai su yi dafi da a ga sauraron wa nadiru qawlihi kwatan kwatin maganan su qawlu qawlu qaumi nuh anu uminu laka wattaba'aka al-ardalun mun yi imani da kai gashi mabiyan talakawa shi masu yankan farce makiyayen awaki makiyayen tumaki ya za a yi mai maka ɗan'a wannan yan kawai su ne tare da kai wa ma na raka ba ka yi lallare na hum a razilu na radiyar ra'ayi ba ma ganin mabiyan nan naka wa'annan mabiya naka ba su kasance kuma ba illal na hum araziluna fate kaskantattun mu talakawan mu ne badiyar ra'ayi masu ƙauyenci ma'ana ba da ra'ayinsu masu kallon sarari don su kallon nesa aya ta arba'in da takwas min al-ma'lumi anna hadha la yasluhu li dafi al-haqq yana daga cikin abin da yake sananne wannan bai kawar da gaskiya ana uminu li basaraidi li basaraini mislina wa qawmuhuma lana abidun wannan zai hana abi abi annabi ha wannan basira ne Allah ke zaɓen wanda ya ga dama kuma Allah na ɗaga wanda ya ga daman dagawa, yana sauke wanda ya ga dama saukewa wa annahu takzibun wa tun kawai wannan karyatawa ne da can karewa wali hada qala fakazzabuhuma fakanu min al-muhlakin nan suka karyata annabi Musa da Harun kuma suka kasance daga cikin wa'anda ake halkarwa fil garke fil bahari don dulmayarwa a cikin rafi wa banu isra'ila yanzuru haka aka halakar da su banu isra'ila na kallo aya ta arba'in da tara Wala walakada na musa tabbas mun ba wa Musa alaihi salatu wassalam ba'dama halaka Allah fir'auna bayan da Allah ya halaka fir'auna wa khallafa sha'ab al-isra'iliyya ya tsame ya tsallakar da al'ummar banu isra'ila a Musa Wata tabakkada hina idin min ikamati amrillahi dan annabi Musa ya samu daman kafa gwamnatin Allah Allah fihi wa izhari sha'airihi da bayyana addinin Allah wa adahu Allah an yunazzila alayhi taurata bayan da aka gama halaka fir'auna bayan an riga an je an zauna an samu wuri an zauna to nan ne fa Allah ya wa annabi Musa alƙawari an yunazzala alayhi taurata arba'ina laila zai saukarwa da annabi Musa taurata bayan kwana arba'in sai na annabi musa ya kama shirye-shiryen tafiya je ya karfi wannan taurasa azhaba limikati rabbi ya tafi don wannan alkawali wurin da ubangijinsa aka tafi qala allah ta'ala allah tabaraka wa ta'ala nan yake ainihin wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' dan muka rubuta wa annabi musa ainihin fil alwaha a cikin alluna aka shirya masa komai da komai cikin allo wato allo shi ne asali karatun asali min kulli mawa idan tunatarwa wa tafsilan li kulli shi da bayani da dukkan komai haza huna don هنا دعاء كان الله يجي لعلهم يهتدون don su shirya ai tabbas don su samu shirya bi ma'arifati tafasilil amri wan nahi wajen sanin bayanan daya dayan umurni da hanawa wasawabi da abun samun lada da ake samun lada wal iqabu da ayyukan da suke cancantar da uquba bi fi eh, uquba wa ya'rifuna rabbahum bi asma'ihi su san ubangijinsu da sunayensa da sifatihi da sifofinsa وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما